a yanzu dai muna da yara biyu ya yi shahada ya bani da yaro ɗaya da yarinya a ciki harka a ƙarƙashin jagorancin sai ibrahim kuwa da zaka hafi da so a dangane da dangantaka ta da shi lalle shahidi wale na san shi mutum ne mai ƙoƙari ƙoƙarin shi ko duk abin da aka ce wani abu ne wanda za a yi na wannan ci gaban harka ɗin to za ka ga lalle yana sauri ne ga zama ya gudanar da wannan abin nan eh, wannan abin da aka ce ake so a yi don ci gaban harka dai shahid mutum ne mai yawan ibada kuma mutum ne mai sauƙin kai mai daɗin zama wanda kowane lokaci yana cikin ne ganin koda da ya ɓata rai kai yakan ce me ya faru in ma ni ne na bata miki rai ki yi haƙuri mutum ne mai matuƙar sallamawa ga wannan harka islamiyya da jagoranta mutum ne da ya ɗauki a ga shi sayid eh, shahid mutum ne da a gurin shi maganar sayid gaba take da ta kowa in har sayi ya faɗi abu to in Allah ya dafa abin nan ya zauna kenan ko da ko bai ci a yi ba irin ko irin jawabin sai ka san sayid ba ba ma kai tsaye suke cewa a yi kaza ba su ce in wannan dai abu kaza yana da kyau to in dai ya ji wannan ya zauna ma mutum ne da in har kana so ka ga bacin ran shi ko wani abu to a ce an taɓo harka ko kuma a ce zariya ba lafiya mutum ne kuma mai ƙarfafa duk wanda yake tare da shi ta biyun walau ibada munasabobi don shi rayuwan shi ya a duk sani na da shi yana matukan wuyan gaske a ce maka yau rana ne ko kuma yau wani dare ne na wani munasaba walau wilada wafati ko wani idi cikin idoji apart from babban sallah da karamin sallah yana matuƙar wuyan gaske a ce bai raya shi ba sai abu babba yake hana shi wannan kuma duk wanda yake kusa da shi yakan sa shi ya yi wannan abin din shi yana ganin shi yana da son harka kuma yana son ya ga ba shi kaɗai ba wasu ma suna yi don ko kamar misali tunda ni tun iya sani na tunda na san shi normally eh, azumin litinin da alhamis ya mai da shi kamar dole ne sai rashin lafiya rashin lafiyan ma mai karfi ko wani uzuri ko na tafiya haka amma bai canza shi to duk kasancewar zaman da muka yi tare da shi ya sa ni ma na koyi wannan irin ko su ibada ko su wani abu haka da mai taimaka min sosai a fannin rayuwa ya kasance ma'abocin addini mai haƙuri mai natsuwa da tausayi kuma babin tausayinsa shine a kowane lokaci idan ya gana yi ba daidai ba yakan zo ya same ni ya min nasiyoyi da faɗa haka da sauransu kuma ina gamsuwa da shi ya kai ga ya kasance wanda gaskiyar magana shine idan aka ga ina ba daidai ba an fi samun sauki a je a same shi a turo ya zo ya min nasiya don na fi muhimmantar da al'amarin maganarsa haka sosai so duk abin da aka ce shahid yawale gashi kaza da Allah ka wakilce mu ta wajen yin wannan abin nan din bi ma'ana yin wannan program da ake so a gudanar to za ka ga dandanan ya ba da muhimmanci gaskiya wajen aikata wannan program din sannan idan aka ce wajen wasu abubuwa ne da suke faruwa a zaria misali to za ga yana daga cikin na farko da za su tashi su tafi wannan abin da yake faruwa isar da harka a duk inda yake hatta da gidan da yake zama na haya duk da farko da yake abin ni na ɗauka dai kawai yana yi ne amma ban san abin zai yi tasiri duk da na san abu mai kyau yake ban ɗauka abin zai yi tasiri ba sai da na gani kamar misali irin kamar a ce yau ranar maulidi gadir yau zahara nisfun dai ranar farin ciki haka to in har dai yana da halinsa yakan sa a yi girki a rarraba ma mutanen gidan da muke na haya da ma wani a wani tsoro a waje din yanzu yana da fahimtar harka sosai ana ce mishi baba gani har shi zai ce a ba ma baba sai kuma ba wai ki ba sai ya ce ba wai akwai sanda ya taba sa aka yi girki na rarraba har sai wata take tambaya na ranar gadin ne ta ce to mama ibrahim kin ce yau kuna sallah ko na ce eh na me sai na dai dan musu bayani to shi yana daki ban san ma yana jin mu ba to ko yanayin yanda na musu bayani bai gamsar da shi ba sai ya fito sai yake mata bayani yau rana ne kaza yau ranar kaza ne irin ranar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya wakilta ya sanar da cewa al'umma cewa bayan shi ga wanda za a bi dai mata bayani da yake ita yar izala ce har take da ka mishi irin ta ce kaza in ya faɗi kaza ta ce kaza ya gaggawa ya mata bayani to ni dai na je shi na ce tun da an ba su abu na yi ni wanda na yi bai wadatar bakin sai ce ba haka ba ai shi yana jin yanayin da na yi bayani yana ganin ba ta gamsu ba sai na ce to maka dai ba abu ni na dauka da yayi na san dai abu mai kyau ne amma ban san tasirin abin zai yi haka ba sai wata rana bana gida haka irin na dawo sai na fita haka zan da yi wani abu dawo haka sai na ji irin suna magana ne ita yari ana ce mata yasira sai wata kawanta ne suke ce mata hajara ko sai take ce kai ai su mutane kowane lokaci cikin maulidi suke haka masu suka cika mana kunni wai ana maulidi to su maulidin su bai karewa ne kullum maulidi sai ita kada bakin ya siyo wanda muke gida muke zama gida tare kenan sai ta ce ai ba maulidi bane jiya ma mama Ibrahim um, baban Ibrahim ya siyo bobo an rarraba haka irin video a an rarraba shi haka akan wai suna ana murna gadir ai gadir ake ce ma abin irin dai ita ta dan mata bayani to da na ji wannan sai na ji daɗi na ce kaga ko ba komai dai kamar isar da sako ne tun daga shi har wani idin da ita dai ta daukan ana program ana farin ciki maulidi ne amma kasantuwan bayanin da ya mata sai ta sanda cewa ba maulidi ba ne wata munasaba ne daban ga duk har ta faɗin ne mai ba da gudunmawa ta ɓangaren addini sosai kuma ba da gudunmuwan nasa baya la'akari da wai ma'abocin harka islamiyya ko ko ba mai haka shi gaskiya general yake yi yadda yake ba mu gudunmu haka yake ba sauran abokananmu kuma baya warewa sannan kuma shi dama ya yawal haris ne wanda muke aiki tare da shi to kaga shi yana abin da ya sanace yana da kokari ta gurin gudanar da abubuwan da ake so ya gudanar musamman na harka duk abin da aka ce ga shi za a yi shi ta bangaren wannan aiki din aka wakilta shi a wannan abin nan to sai dai kai wajen bashi ka samu nauyi amma ba dai shi wajen aikata shi ba shi mutum ne wanda ya jibinci kallo na jawabin abba ko da kuwa an yana gwada yakan ce shi ma'aikaci ne din da wuya wani kase na wani munasa in dai abba ne ya yi jawabi a gwan to sai ya mallake shi yakan ce to tunda shi ma'aikaci ne kuma ba lalai ne ya ji komai ba shi yasa yake siyo kase saboda ya natsu ya ji shi duk wani lokaci ma yana kallon magana yana kallon sa abba sai in ta magana har nakan jawo shi ce ina magana kashin sai ce ya kamata ki san ko ni ya kamata ki saba da wannan in har dai ina kallon jawabin abba duka concentration ɗina yana a gwarin ya ce ki yi hakuri ne sai in sake mishi magana to in ya sa kamar kasa ɗin abba ɗin sai in ya ce in na saka sai in sa bolin ɗan daidai wanda za mu ji haka dan ban son ƙara da sai ya ce sai dai a buɗe shi ai ba mu kaɗai ba ya kamata mutanen da suke su ma ya kamata mu dinga isar da sako yan gidan su ma su ji me ake faɗi na ce to ai su yan izana ya ce ko ba komai jawabin yace ai jin ba da ki sani ba abba na daban ne da a ce su ma ɗin abin da yasa ke kyamatan hakan da a ce suna jin suna muna uzuri suna sauraron abin da muke ko da da kyamun ba zai yi yawa inda yake haka yanzu ba sai na ce to sai ya buɗe volume da kana shigowa ma zaka ji gurin tun da dai nai dai ya ki bari na bar shi a hakan to sai nan ya fita muna jin sauraron jawabin abbas sai ya fita haka zai siyo abu da ya dawo sai yake ce mu fita ki gani sai na ce me fita ki gani da na fita sai na je na tar da wata mata ana ce mata inna ladi duk gidanmu ɗaya gidan haya ne sai na ganta daga ɗaki na gana ta amma ba duk da ba wani tasara sai na ganta dab da daidai bakin kofa na ta sa kujera tana sauraro sai na dawo sai na ce mishi me sai ce bata ga inna ba sai na ce eh na ce na ce to duk yanda aka yi akwai abin da ta ji kana na ta karshe da shi ne dai ina gida ina zaune a gida na lahadi sai ya kira sai da ya kira a waya na dauka sai na ganshi muka yi magana ya tambaye ni ya jikina da yake ya tafiya bani ban jin daɗi na ce mishi lafiya ya ce kuna lafiya ke na ce eh. cikin wasa dai da dariya ce me kuke bukata me babu a gida za a kawo muku na gaya mishi sai ya ce allah yadda za a kawo bayan mun ije wanke nan, bai fi minti sha biyar zuwa ashirin ba sai na ji sallaman shi ya shigo ganin da ya shigo cikin sauri na san cewa akwai alamun tambaya ganin bai daɗe da muka gama waya ba sannan kuma bai gaya min cewa zai dawo ba kuma bai saba da wannan lokacin ba sai na tambaye shi lafiya sai ya ce min ba lafiya zariya ba lafiya tafiya ya kama mu kafin ma a yi wani magana da yake muna falo ne sai ya wuce cikin ɗaki ya wuce sai na bi shi da na bi shi sai na tar da shi yana irin ya kalli na ya kalli na alamun da yana duban wani abu sai ce kai baby tafiya za mu tafi sai na ce a kayan fa da yake in ya saba in zai tafi yakan tafi da kaya sannan da su mafatu da duma haka sai na ce kayan fa ya ce a'a ba zai ɗauka ba sai na ɗauko rigan shi kala ɗaya da wando dai irin set ɗaya dai na ɗauko na haɗa mishi na ɗauko da duma na ije a saman gado ina ƙoƙarin na ɗauko travel bag da ya saba tafiya da shi ina ƙoƙarin in sa mishi sai ya amshi rigan kawai akwai wani leda dama a saman kujera sai ya ɗauka ya sa kayan a ciki na ce a'a yau ya ce kawai bari dai ya tafi da wannan ma ya wadatar har ya juya zai tafi sai ya ciro dubu ɗaya a jun ya bani ya ce gashi ku yi hankali da shi jamil zai kawo miki sauran saƙon ya juya ya fita can sai ya sake dace in ba shi. atm card ɗin shi da kuma littafin shi na addu'a ni na ɗauka na ba shi. ya juya ya sake ya kalle ni ya ce ya dawo ya to za mu tafi ku yafe mana ban san ranar dawowar mu ba ashe ganin ƙarshe nake mishi tunda ya tafi ban sake ganin shi ba misali kamar ita wannan a din wacce ita ya samu shahada saboda lallai ban san dai tafiyarsa ba amma kamar yadda muka yi magana da wani aboki na shi ma abokinsa ne to yake gaya min cewar ranar da abin da yake faruwa dai abin da ake ta take faruwa sai ya kira shi yake ce masa ga abin da yake faruwa kaza kaza saboda haka shi ya kama hanya in da ya kaga tun ranar da ya faru aka ce abin ya fara start karfe 12 to tun a lokacin ya kama hanya ya tafi Jidda da shi ban yi mamakin kasancewan shi cikin wanda suka rasa ransu wajen kara jagoransu ba saboda na san yadda ya ɗauki al'amarin su sayid da matukar muhimmanci amma sai dai mutuwan ta zo min a bazata ban taɓa kawo lokacin shi ban taɓa kawo mishi